أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم صلاة وسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدتاك صدوة اليوم sha shida ga watan juma'a ula dubu daya da dari hudu da arba'in bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha wanda ya daidai da ishirin da uku watan Januari dubu biyu da sha tara za mu ci gaba da karatu a cikin littafin akidatu ahli sunna wal jama'a wanda babban malami a shek muhammad bin salih al-usaimin ya rubuta kafin mu cigaba da karanta ina da wasu tambihi guda biyu da nake suna yi game da karatun wancan sati ina da wasu gyare-gyare guda biyu da nake suna yi gyara na farko shine game da hadisin matan da na kawo wata mata da ta yi zina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka jefe ta daga baya kuma aka yi mata sallah muna ta kwankwato tsakanin da malam akan wane ne da cikin sahabbai ya ya ce ma manzo Allah me yasa zai mata sallah malam yace Umar ne ce na ce ba Umar ba amma dai na je na duba na tabbatar Umar ne a cikin hadisin nan Umar ne yace da yace da manzo Allah za ka mata sallah alhali ta yi zina sai manzo Allah yace لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم فيشهد فهي توبة إن توبة دا إن دا ذا ربا ما mutane saba'in daga cikin mutanen madina da ta ishe saboda haka ya kamata mu yi kami zuwa ga wannan umar ne ma manzo Allah sallallahu wannan magana sannan kuma gyara na biyu da nake so na yi shine abin da ya shafi tamboyi da aka dinga yi ina ga malam Jafar ne ya yi wannan tambayan akan ijtima'ul musaddid wal mubashir na ce maku akwai ka'ida haka wato idan ka samu al-musabbib wanda ya sabbaba abu dal al-mubashi da kuma wanda shi ya zo ya aikata wannan abu wa za a dora ba a hukunci ina fata mutu da wannan bayani ko kada muka ce wani ya dauki ga misali ya sa ma wani ya sa aka ya sa shi ya yanka ragon wani wa za a dora wa laifin shi wanda ya yanka ragon ne ko kuma shi wanda ya rike dindingan yawa kaida yadda na faɗa haka take idan jitama al-musabbib wal mubashir yudaqu al-hukm ila al-mubashir wannan shine kaida wurin malamin fito wato idan aka samu musabbibi da kuma mubashir wanda shi ya aikata aikin wa za a dora hukunci malamin fito sun tafi akan cewa za a dora hukunci ne akan mubashir shi wanda ya aiki ina fata mun gane sai dai kuma sun sa wasu sharuɗa wanda sai sun cika kafin a iya daurawa al-mubashir hukunci kai tsaye idan ba san waɗannan sharuɗa ba to za a dora ma musabbib hukunci ne ba mu bashir ba yawa daga ciki ka ce Allah ya kuna al-musabbib muta'addiyar wato kada zama to shi musabbibin yayi ta'addanci karan kuma idan muka dubi wannan mas'alan shi musabbibin yayi ta'addanci a ranar su malaman suke yawanci idan muka zuwa da tafi so misali da suke kawowa misali shine mutumin da ya zo ya haka rami babba ko ya tona rijiya sai wani ya zo ya tura wani ya fada ciki kaga wanda ya tona rijiyar shine musabbibin wanda ya tura mutum a ciki shine wa shine mubashir ka ce anan yudafu yukum ila al mubashir shi wanda ya tura mutum shi za a kama da laifi saboda shi musabbida nan bai kasance bai kasance ya tona rijiyar ne saboda adanci ba bai zama su muta'addiyan ba to amma kaga a wannan misali da muka kawo shi musabbibin muta'addiyan ana fatan gane sai zama to a yi wannan misali da na kawo wanda za a kama da laifi wanda zai biya kudin shi mai ragon shi ne wa shi ne wanda ya rike bindiga ne saboda a nan halin ya zama muta'addiyan ina fata mun fahimci bayani ko yawa wanda shi na sai mun zo fali na karshe kina a cikin wannan littafi malam zai rufe littafin da karshen bayaninsa akan wato fa'idoji da ya kamata mutum ya samu idan ya samu ilimi ko kuma ya yi imani da waɗannan abubuwa waɗannan rukunan guda shida wanda muka karanta tun daga farkon littafi sai ma da yake cewa faslun fasali kenan yace ce al-aqida hadhihi al samiya yace wannan aqida samiya mai daukaka ai mana al wannan aqidan wanda take da daukaka al-mutadammina li hadhihi usul al-azima wanda ta kunshi wadannan kaidoji masu girma tusmiru li mu'taqidiha samarat tana haifarwa ba duk wanda ya kudurta ta samarat wato faidoji jalila masu girma kasira masu yawa menene fa'idan waɗannan abubuwa idan mutum ya kudurta waɗannan abubuwa cikin zuciyarsa wani fa'ida ne zai samu shine ma da yake imanu billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi yin imani da Allah ta'ala da sunayensa da kuma sifofinsa yusmiru lil abdi mahabbatallah wannan zai sawa bawa ya so Allah wa ta'zimahu kuma ya girmama shi almujibai wato da mahabba da ta'zim son Allah da kuma girmama shi waɗannan abubuwa guda biyu almujibai suna wajabta lil qiyam bi amrihi suna wajabta mutum ya tashi tsaye da umurnin Allah wajitna bi nahyi kuma mutum ya nisanci abinda Allah ya hana walkiyamu bi amri Allah ta'ala shi kuma tashi sai da umarni Allah ta'ala waje tinabi nahyi da kuma nisantan abin da ya hana ya bihima kamal sa'ada da waɗannan abubuwa guda biyu ana samun cikakken wato rabo da jin dadin rayuwa fi duniya a cikin nan duniya wal akhirah kuma rayuwar lahira lil fardi wal mujtami ga mutum daya da kuma ga mutanen gari gaba ki da Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin alqur'ani man amila salihan duk wanda ya aikata aiki na kwarai min zakarin aw unsa namiji ko na mace wa huwa mu'min alhali yana mu'mini Allah yace hu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa mai daji rayuwa mai kyau wala a ajrahum haka na kuma za mu saka musu da sakamako sakamakon su bi ahsani ma kanu ya'malun wato sakamako wanda yafi kyau daga abin da suka kasance suna aikatawa saboda haka idan mutum ya kasance ya yi imani da Allah da sunayensa da sifofinsa to wannan zai gadar da shi soyayya zai so Allah kuma zai girmama shi a akida suna cewa wato sunaye Allah da sifofinsa idan mutum ya san su ya san ma'alolinsu ya fahimce su da kyau to suna gara da mutum abubuwa kamar guda uku saboda su sunaye Allah ana iya kasa su gida uku akwai sunayen da idan mutum ya san su ya fahimci ma'alolinsu da kyau za su gadar da shi soyayyen Allah za su sa shi ya so Allah sunaye kamar mai kamar al-ghafur idan mutum ya san cewa Allah shi ne mai yawan gafara ya san cewa komin zunubin shi Allah subhanahu wata matuka da bai mutu ba akan shirka to Allah a shirye yake ya gafarta masa wannan zai sa shi ya so Allah ko ba ka bane haka nan kuma idan mutum ya dubi suna Allah irin ar-razzaq Allah shine mai azartawa irin su ar-rahman ar-rahim ina fata mun gane irin waɗannan sunayen suna gara da mutum mutum ya so Allah ina fata mun gane haka na kuma akwai sunayen da idan mutum ya san su ya san ma'anonin su za su sa shi ya girmama Allah irin su me irin su al-aziz Allah shine mabuwayi irin su al-hakim Allah shine mai hikma irin su as-samad menene mana as-samad ibn abbas yake cewa as-samad shine wato ma'ana. Allah shi ne wanda duk halittu gabaki biya suna koma zuwa runshi wajen biya bukatunsu shi kuma Allah baya bukatan kowa a wajen biya bukatunsa wannan shine ma'ana as-samad yace ai allazi tasmudu ilayhi kullu al-halaik fi hawaijiha wa huwa la yasmudu ila ahad wannan shine ma'ana as-samad saboda haka irin waɗannan suna irin su al-azim irin waɗannan suna idan mutum ya san su ya san ma'anonin su za su sa mutum ya girmama Allah haka na kuma akwai sunayen da idan mutum ya san su ya san ma'anonin su za su sa shi ya ji tsoron Allah irin su mai irin su asami idan mutum ya san cewa Allah shi ne asami yana ji maganarsa a duk inda yake wannan zai sa mutum ya ji tsoron Allah ko ba ka bane irin su albasir Allah shi ne mai gani irin su alqabidul Basir, Allah shi ne mai kuntatawa Allah shi ne mai yalwatawa da irin wannan irai waɗannan suna yin suna gara da mutum mai wato alkhawf min Allah suna sa mutum ya ji tsoron Allah saboda haka sunayen Allah da sifofinsa idan mutum ya san su ya fahimci ma'anonin su za su sa shi ya so Allah za su sa shi ya girmama Allah haka kuma za su sa shi ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ina fatan gani waɗannan suna da cikin fa'idodi wato sanin Allah da sunayensa da sifofinsa malai ce wa min samaratil iman bil mala'ika haka kuma daga cikin fa'idodin imani da mala'iku wani fa'ida ne mutum zai samu yace awwalan al ilmu bi azamati khaliqihi tabaraka wa ta'ala wato mutum zai zai sa mutum ya san girman mahalikinsu tabaraka wa ta'ala saboda mai girman halitta yana sa yana nuna girman mahalici ko ba haka bane saboda haka idan mutum ya dubi girman mala'iku da yanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi halittar su wannan zai sa mutum ya san girman Allah subhanahu wa ta'ala saboda mai wato mala'iku sun rabu iri iri shi kanshi mala'ika jibril kawai manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ya ganshi sau biyu ne kasar a rayuwarsa kuma da yake da ya ganshi ya ya ganshi yace lahu su jana ya gan yana da fika cikin guda da rikida kowanne idan ya bude bude cikin cikinsa sai ya cika sama da kasa gaba kida malaka guda da kenan so ya kake tunanin wanda ya yi irin wannan halittar a wata hadisi manzo Allah sallallahu yana sifanta hamalatul arsh mala'ikun da suke suke eh, dauke da al'arshi ubangiji ba eh, Allah kuma ya ce mana wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya su takwas ne yace kowanne daga cikin su girman su ya kai yace ma baina shahmati uzunihi ila katifihi masiratu 70 700 sana wato abin da yake tsakani fatan kunnensa da kuma kafadansa idan sun sun zai tafiya daga nan har zuwa nan sai ya dauki shekara 700 yana tafiya to ya girman jikinsa yake kaga hankali mutum ba zai dauka ba saboda haka Allah da ya halittar wannan kuma ya yake kaga hankalin ba zai dauka ba to ka saboda haka duk sanda mutum ya san wato sifofin malaiku da kuma yanda Allah ya halittar su wannan zai sa mutum ya san girman mahalicin su ina fata mun gane shine shine sa malaiku al-ilmu bi azamati khaliqihi tabaraka wa ta'ala yake wa quwwati haka kuma zaka san karfin shi wa sultani da kuma ikon sa yace saniyan abu na biyu shukruhu ta'ala ala inayati bi ibadihi haka da kuma idan mutum ya san wadannan mala'iku da kuma irin ayyukan da suke gudanarwa mutum zai zai sa mutum ya gode wa Allah shukruhu ta'ala ala inayati bi ibadihi mutum zai gode wa Allah a bisa ga kulawansa ga bayinsa haitu wakkala bihi min ha'ula'i mala'ika man yaqumu bi hifzihi sai da Allah subhanahu ya wakkala daga cikin wadannan mala'iku wadanda suke kiyaye dan adam eh? wa kitabati a'malihim da kuma wadanda suke rubuta ayyukansa wa gairu zalika min masalihim haka kuma daga wannan cin wannan daga cikin wato abubuwa na maslahan su mala'iku suna nan Allah ya wakala malak ba mu karanta baya ba a daman sa da kuma agunsa akwai malakun da suke rubuta ayyukansa inda za a sa mutum shi kanshi kawai ya dinga rubuta ayyukansa wata rana sai an neme wani aiki ya an rasa ko ba ka bane ka ba kanka wannan asanar wata da ka kace duk abin da ka aika za ka rubuta ka gan ko za ka iya duk maganganunka duk abin da ka duk inda ka je duk abin da ka fada duka kana rubutawa kai kanka ka wahala kuma sai wani abu ya kubuce maka ko ba ka bane to amma Allah subhanahu wataala Allah yana cewa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin wani aya kuma yake inna Allah la yudiru ajra muminin Allah baya tozarta ladan masu kyautawa baya tozarta ladan masu imani saboda duk abin da mutum ya aikata dukkan ana rubuta masa duk sa na lada ana rubuta masa duk sa na laifi kuma ana rubuta masa daidai ba tare da an kara masa abin da bai aikata ba idan kuma ya aikata alheri sai da an ninka masa ladan saboda wannan rahama ce na ubangiji ko ba haka bane malace wa gan zalika min masali da kuma wani haka daga cikin abubuwan maslahan bayi irin mai akwai mala'ikun da aka wakala su akan saukar da ruwa akwai mala'ikun da aka wakala su akan tsiro akwai mala'ikun da aka wakala su akan abubuwa daban-daban saboda haka waɗannan mala'ikun su Allah ya wato Allah ya horar da su suna mana aiki saboda haka idan mutum ya san wannan ai sai mutum ya gode wa Allah a bisa ga wannan neman salisan abu na uku kuma shine ne malace mahabbatul mala'ika alama qamu bihi min ibadatillah haka nan kuma mutum zai so waɗannan mala'iku a bisa ga abinda suke aikatawa na na bauta ga Allah ta'ala ala alal wajhi al akmal a bisa ga mafi cikakken fiska wasu farin lil mu'minin haka na kuma rokawa mu'mine gafara da suke yi mala'ikun na fa kullun cikin bauta Allah suke akwai wanda yake cikin sujada tunda aka yi halittansa har zuwa kantin duniya haka zai kasance cikin sujada ba zai tashi ba akwai wanda yake cikin ruku akwai wanda yake asaye akwai wanda yake tasbihi haka ne za su yi ta yi shi yasa mu ibadu da muke yi Allah ba shi da bukatar wannan ibadu ibadu ne wanda sallah ma idan aka ce mutum ya sallah ka tambaye kanka cikin sallah raka biyu minti nawa ne ka kai hankalinka na cikin wannan sallah idan kai minti bai sai ga ko za minti hudu da rabi ka ba wani sallah to amma Allah yana da mala'iku wanda suke masa bauta wanda baya bukatun namu namu idan muka yi muhimma kanmu ne ba muhimma Allah ba haka na waɗannan mala'iku suna nan suna suna roka suna roka mana gafara kullum saboda haka wannan zai sa mutum ya so nan mala'iku a bisa ga waɗannan ayyukan da suke aikatawa malace wa min samaratil iman bil kutub sannan kuma da cikin wato fa'idojin imani da littattafai awwalan abu na farko shine al ilmu bi rahmatillahi ta'ala akwai sanin wato rahman Allah ta'ala wa inayatihi bi khalqi haka kuma kulawansa da halitunsa haitu anzala li kulli qaumin kitaban yahdihim bihi sai da Allah ya saukar da kowace mutane litafi wanda zai shirar da su da shi Allah ya saukar da littafi ya zama shirya ga mutane hmm? kullum ina ta da mutane ya kuke tunani idan ba idan misali Allah bai saukar da wani littafi ba an bar mutane da tunaninsu ku kanku ku zauna ku yi tunanin ya ya fi dace ku bauta wa ku. ya kuke tunani mutane za su fitar da bauta iri-iri har da na rashin hankali ko ba gaba ne mutane ne fa suka zauna kun yi ba da wannan misali mutane ne suka zauna manya-manya malaman addinin su aka zauna ana ta tattauna ya za ya ya kamata mu yabi Allah ya ya kamata mu bauta wa Allah aka zauna aka kwashi kwanaki manyan-manyan fastoci da bishop da wane ne na duniya aka zauna aka yi tunani daga ƙarshe da mai suka fito rawa <laughs> ko ba kamar ne rawa da tafi haka wasu suke bauta wa Allah ka kalle su a TV kullum ana nuna su a TV ka ga mutum da girmansa da gemunsa wanda ya aiki yara da jikoki ka ga shi yana cika rawa wani yana bauta wa ubangijinsa kwanan da bai wuce sati biyu ba nake kalla ina kallo a cikin BBC akwai wani biki yanzu da ake yi a India a wurin wani ruwa akwai wani ruwa da suke kira suna kiran shi ganga riba ganga ko me suke kira <laughs> eh, eh River ganga suke kiran shi eh kowane shekara miliyoyin mutane sun san India suna da yawa population ne su ya fi biliyan daya haka nan suke taruwa suna zuwa wannan ruwan suna wanka suna wanke jikinsu da maza da mata wai idan suka yi wanka a cikin wannan ruwan za su wanke duk zunubansu eh, haka na kuma za su roƙi ubangiji su abin da suke so na wani shekara suna na yanzu haka bbc sun je sun yi program ana sanuna nuna su maza da mata suna wanka a ciki wai da sunan bauta to haka na za ka ga abubuwa iri-iri saboda haka ba karamin nema ba ce Allah wani wataala ya so kama da littafi ya bayyana mana ga yadda ya kamata ku bauta wa ubangiji ku to shi yasa duk sanda mutane ba suka bar karantarwa Qur'ani da karantar sunna manzala suka kirkiro wani abu na bid'a fa idan ka duba za a gan cewa bata ne kamar da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina fata mun gane ba yanda za a yi a samu shirya a wajen littafin littafin Allah da sunan da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saka wannan ba karar nima bace sannan kuma malaka saniyan zuhuru hikmatillah ta'ala haka kuma idan mutum ya gan ya kalli wannan zai zai gani wato hikma Allah za ta fito a bayyane shine zuhuru hikmatullahi ta'ala wato hikma Allah za ta fito a bayyane حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها فإن الله سبحانه وتعالى يشرع أن تكون من لتتفه دقوة الأمة أبن دي ذات ليس قوة الأمة أن شرع أن تمت أبن دي ذات ليس وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق haka na kuma cika maki waɗannan littattafan karshe waɗannan littattafan wanda shine alkur'ani mai girma munasiban ta dace bi jamil khalq ga dukkan halittu fi kulli asr a cikin dukkan zamani wa makan kuma dukkan wurare ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin kiyama qur'ani ta dace da kowace lokaci da kuma kowace digiri har zuwa ranar tashin kiyama saboda mai babu wani littafi kuma wanda zai sauka bayan sa saboda sai zama so ta dace da zamanin mu da kuma zamanin wanda za su zo a nan gaba har zuwa ranar tashin kiyama ba yanda za a yi wanda ya taso yau ya ce wannan zamanin da muke ciki qur'ani bai dace da ita ba wannan kuskure ne ina fata mu salisan abu na uku kuma mala ce shukru ni'matin lahi ta'ala ala gani haka da kuma mutum zai gode wa neman Allah a bisa ga wannan da ya yi sannan kuma lissa wa min samaratul iman bi rusul haka nan kuma yana da cikin fa'idodin imani da manzannai awwalan abu na farko akwai al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi khalqi haka nan kuma akwai wato ilimi akwai sanin rahman Allah subhanahu wata'ala da kuma kulawansa da halittunsa haitu arsala ilaihim ulaika rusul alkiram ta da Allah subhanahu wataala ya turo ma mutane waɗannan manzannai masu girma lil domin shiriya wal irshad da kuma nuna masu hanya zuwa ga aikin alheri sadaka wannan rahma ce na Allah subhanahu wataala ثانيا أقول شكره تعالى Ala هذه النعمة الكبرى haka kuma mutum zai gode wa Allah a bisa ga wannan babban neman salisan abu na kuma akwai mahabbatar rusul mutum zai so waɗannan manzannin wa tawkiruhum haka nan mutum zai girma masu. wa sana'u alaihim haka nan mutum zai yabe su bima yaliqu bihim da abin ya dace da su mutum zai girma su ya kuma yabe su da abin ya dace da su ba wai ya girma su ya yabe su sama da abin ya dace da su ba ba wani mutum ya fara ba waɗannan manzannai wato sifofi na Allah ba mutum zai girma su ne ya yabe su da abin ya dace da matsayinsu yace li annahum rusulullah saboda su manzannin Allah ne ta'ala wa khulasatu abidihi haka nan kuma su ne mafin sarkaku daga cikin bayinsa qamu lillahi bi ibadati sun tsaya ga Allah da bautansa wa tablighi risalati haka nan kuma sun isar da sakonsa wa nushu li ibadi haka nan kuma sun yi nasiha ga bayinsa wa sabru ala azahim haka nan kuma sun yi hakuri a bisa ga cutansu manzannai sun yi hakuri a bisa ga cutan mutanensu ku an annabi nuhu shekara dari tara da hamsin yana kira mutanensa zuwa ga Allah amma kuma yan da suka yi imani da shi ba kullum izgili suka yi masa suna masa dariya suna ne masu cikar da shi haka sauran annabawa da kuma manzane haka nan shi ma manzana sallallahu alaihi haka nan shi ma yayi hakuri da cutar mutane saboda haka idan mutum ya san irin gobar ma da waɗannan manzane suka aikata a wajen wato wajen isa da sakon Allah da kuma nasiha ga bayi da kuma hakuri mutum zai so su ya kuma a girmama su ya yabe su haka kuma ne wa min samaratil iman bil yawmil akhir yana daga cikin fa'idojin imani da ranar karshe awwala abu na farko al-hirs ala ta'atillah mutum zai yi kokari a bisa ga yayi biyayya ga Allah ta'ala ragbatan fi sawabi zalik saboda kodayin samun ladan fi sawabi saboda kodayin samun ladan wannan ranar samun ladan da yake cikin ranar tashin kiyama an bu'du amma siyatihi haka na kuma mutum zai nisanci sabon shi sabon Allah haufan min ikari zalika yau saboda tsoron hukuma a gaban na wannan ranar manzo Allah sallallahu alaihi da kuma Allah subhanahu wataala cikin alkur'ani da kuma cikin sunna sun bayyana mana sun bayyana mana wato irin lada da kuma nima daga cikin aljanna haka na kuma irin hukuma da azaba daga cikin wutan jahannama saboda haka idan mutum ya san wannan sai mutum ya yi kokari ya yi aikin alkhairi domin ya samu wannan ladan haka na kuma zai ji tsoro ya guji sabon Allah dan ya guji wato hukumar da ke cikin wutan jahannama hanyar kuma abu na biyu akwai yake tasliyatul mumin wato sanin waɗannan abubuwa zai kara ma mumini karfin gwiwa shine tasliyatul mumin wato zai kara ma mumini karfin gwiwa amma ya futuhu min na'in duniya gabanin wato abun da yake abun da zai kubuce masa daga cikin nimomin duniya wa mata'iha da kuma jin dadinta bima yarjuhu min na'im al-akhirah wa saboda abinda yake fatan samu na neman lahira da kuma ladanta wato mumini idan ya dubi nimomi daga cikin aljanna to ba zai bakin ciki ba saboda kubutan neman duniya dan bai samu wani abu na neman duniya ba ba zai dame shi ba saboda mai ya san cewa inda ya yi kokari ya samu aljanna to zai samu abin da ya ninninka na nan duniya ina fata mun gane wata umar bin khattab ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kunce akan taburma yana bacci da ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo ya tashi sai umar ya kalli manzo Allah sai ya ga taburman ta yi alamomi a cikin jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai fara kuka sai manzo Allah ya ce masa ma yuki me yasa kake kuka sai ya ce ai yana tunanin irin jin daji da su Kitra da kuma kaisar suke ciki wato su shugabannin romawa da kuma farisawa irin jin daɗi da suke ciki irin wato kujerun da suke zama kai da kuma irin wato gidajen da suke ciki sai manzara sallallahu alaihi masa ala tarda an yakuna lahum fi dunya wa lana fil akhirah ba ka so ya zama to wannan jin daɗin su su same ta a nan duniya mu kuma mu samu namu a lahira saboda haka mumini baya bakin ciki saboda bai samu wani jin dadin duniya ba a'a himmansa yana ga yana cikin jin dadin lahira ina fata muka saboda ka sanin waɗannan abubuwa yana kara ma mutum kare guguwa kada ya ji wani damuwa dan ya rasa jin dadin duniya malaka wa min samaratil iman bil qadar yana daga cikin fa'idojin imani da kaddara awwalan abu na farko al-i'tibadu ala Allah shine mutum zai dogara akan Allah ta'ala inda filin asbab a lokacin da ya zo zai aikata sababin duk wani sababin samu wani abu wato mutum zai aikata sababi amma kuma a zuciyarsa zai dogara ne zuwa ga Allah wannan shine asalin ma'anar tawakkul a tawakkul a musulunci ba yana nufin mutum ya bar aikata sababi ba wani yana tunani tunda Allah ya riga ya kaddara komai shi kira kawai sai mu dogara ga Allah ba sai mu yi aiki ba wannan ba tawakkuli bane tawakkuli shine ka aikata aiki amma kuma kar ka yi tunani cewa aikin da ka aikata shi zai sa ka samu abu a za ka yi mubasharar sauri amma kuma sai ka dogara bisa ga Allah ina fatan gani gane sai da wanda yake yin aiki wai shi ya dogara ga Allah ya kuskure haka na kuma wanda yayi aiki kuma ya dogara bisa ga aikinsa shi ma wannan yayi yi kuskure ina fata mu gane cikakken tawakali a musulmi shine mai mutum ya yi aiki sannan kuma ya dogara zuwa ga Allah kamar da wani ya zo da rakuninsa yake tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akilha wa tawakkal am la eh, yace a'qila wa tawakkal am atruka wa tawakkal Wasu yace yace in dore in dora igiyan rakumin nan sai in a akan Allah Allah ya tare mana shi ko kuma kawai in bata haka Allah zai tare mu rakumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akilha wa tawakkal ka tsore ta sannan kuma ka yi tawakkali ga Allah ga manzo Allah ya shirya shi zuwa ga mai yayi sababi sannan kuma ya dogara zuwa ga Allah saboda wannan shine a tawakkali a musulunci saboda haka idan mutum ya san cewa Allah ya kaddara komai to mutum zai dogara ga Allah a lokacin da ya zo zai aikata sababi li'anna as-sabab wal musabbab kilahuma bi qada'i Allah wa qadarihi saboda me da sababin da kuma abin da sababin zai jawo dukkan su biyu da hukuncin Allah ne da kadaransa sanyan abu na biyu malai ce rahatun nafs shine wato ran mutum zai huta wa na qalb haka na kuma mutum zai samu natsuwa a zuciyarsa saboda me li'annahu mata alima anna zalika bi qada'illahi ta'ala a lokacin mutum ya san cewa duk wani abin da zai faru zai faru ne da kadarin Allah wa al makruh kuma mutum ya san cewa abinki duk wani abu da mutum baya so yana faruwa ne ka'inun la mahalata idan mutum da Allah ya kaddara to za ta faru babu makawa irsahat annaf idan mutum ya san wannan to ransa zai huta wa kuma annal qalb haka na kuma zuciyarsa za ta nasu wa rabiya bi qada'i rabb haka nan kuma mutum zai yarda da kadaran ubangiji fala ahada atyab aishan babu wanda zai samu wanda ya fi jin dadin rayuwa wa aryaha nafsan kuma wanda ya samun hutun rai wa aqwa tumaninatan kuma ya fi samun karbin nasuwa mimman amana bil qadar fiye da wanda ya imani da kadara shi wanda ya imani da kadara ya fi samun kwanciyar hankali ya fi samun hutun rai haka ya fi dadin rayuwa salifan abu na uku malaita tardul ijab bin mutum zai kori ji da kai inda husulul murad a lokacin da ya samu abin da yake abin da a lokacin da ya samu manufansa abin da yake nufi saboda me li'anna husula zalika ni'matu min Allah saboda samu wannan samu manufansa ni'ma ta daga wurin Allah bima qaddarahu min asbabil khair wan najah daga saboda abinda Allah ya kaddara na sababin alkhairi da kuma rabo fa yashkuru Allah ta'ala sarga mutum zai gode wa Allah ta'ala ala zalika bisa ga wannan wa yad'u al-ijab sannan kuma ya bar wato ji da kansa eh mutum ba zai ji da kansa ba rabian abu na hudu malaita fardul kalak mutum zai kori wato damuwa alkalak shine damuwa mutum zai kori da damuwa a rayuwarsa wadzajar da kuma rashin hakuri inda fawatin murad a lokacin da abun da yake nufi ko kuma a lokacin da manufansa ya kubuce masa au husulul Mafuru, ko kuma a lokacin da abun ki ya faru li anna zalika bi qada'i Allah ta'ala saboda wannan ya faru ne da kadaran Allah allazi lahu mulku samawati wal Allah wanda shi ya mallaki sammai da kasa wa huwa ka'inu wannan abun kuma zai kasance la mahala babu makawa inda Allah ya kaddara fa yasbiru ala zalika saboda mutum sai ya hakuri akan wannan wa yahtasib al kuma kuma yi fatan samun lada malaka wa ila hada yushiru Allah ta'ala bi zuwa ga wannan ne Allah subhanahu ta'ala yake nuni da fadansa da ma asaba sababin musibatin fil ard Allah yake babu wata musiba wanda za ta aku fil ard a cikin kasa wala fi anfusikum haka na kuma a cikin rayukanku illa fi kitabin min qabl an nabaraha afate Allah ya rubuta ta a cikin littafi tun kafin mu yi halittanta wato duk wata masifa da za ta faru a nan duk a cikin kasa ko kuma a cikin rayuwar mu to Allah ya riga ya kaddara ya rubuta ta tun kafin a yi ta Allah ya ce inna zalika ala Allah yasir lalle wannan abu ne mai sauki ga Allah me yasa Allah yake sanar da mu wannan yace li kai la ta'sau ala ma fatakum saboda mai domin kada ku yi bakin ciki a bisa ga abin da ya kubuce muku wala tafrahu bima atakum haka kuma domin kada ku yi kada ku yi alfahari da abin da Allah ya baku wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur Allah subhanahu wataala baya son duk mai takama mai alfahari saboda haka idan mutum ya san cewa wato komai Allah ya kaddara ga duk sanda yayi kokarin samu wani abu kuma ya samu wani abu ba zai wani ji da kansa ba ba zai nuna wani goninsa ba saboda ya san cewa Allah ne ya kaddara zai samu ina fatan gane halinsa ba zai zama irin na nawa irin na karun kagan karuna a zamanin annabi Musa Allah ya ba shi arziki sosai ko haka bane Allah ya ba shi bal Allah subhanahu wataala yana sifanta arzikin sa ya Allah tune yake wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa ne mana haka Allah ya ce mun ba shi wato arziki wato taskoki na arziki ta da wato makullan waɗannan taskokin suna yi ma mutane masu yawa masu karfi makullan taskoki sa kawai yana masu nauyin dauka ba wai taskokin ma ba a'a makullan <laughs> taskokin kawai saboda yawansu mutane ma abin yana masu nauyin dauka ka gani ko amma kuma idan mutanen su idan mutane su suna ce masa kada kai kada kai alfari da wadannan abuwa shine yake cewa cewa yake inna ma utitu ala ilmin indi wato Allah ya bani wannan abun ne wato na samu wannan abun saboda ilimi da muke da shi a gani bai danganta abin zuwa ga Allah ba sai ya danganta abin zuwa ga kanshi to shi yasa daga karshen ne Allah ya sai Allah ya halaka da kasa ne ta hade shi gaba da da shi da taskokin sa gaba kida sai kasa ta hade shi saboda haka mutum bai kamata ya nuna wato ji da kai ko gwaninta ba idan ya samu abu a sai ya danganta abin zuwa ga Allah ya gode wa Allah subhanahu wataala haka na kuma idan wani abu ya kuce ma mutum kada mutum ya yi bakin ciki ya san cewa Allah ne Allah ne bai rubuta zai samu ba da Allah ya kaddara zai samu zai samu ina fata mun gane to idan mutum ya san cewa idan mutum yana da irin wannan ilimi to sai sai ga cewa mutum ya samu nasuwa a zuciyarsa ba zai damu ba malaka fa nas'alullaha ta'ala muna roƙo Allah ta'ala an yuthabbitana ala hadhihi al-aqida muna roƙo Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan wannan aqida wa an yuhaqqiqa lana samaratiha haka kuma muna roƙo Allah ya tabbatar mana fa'idojinta wa yazidana min fadlihi muna roƙonsa ya kara mana falalansa wa Allah ya zi da kulubana haka na kuma muna roƙonsa kada ya karkatar da zukatanmu ba da iz hadana bayan ya shirar da mu wa an ya haba lana minhu rahma haka na kuma muna roƙonsa ya yi mana kyautar rahma daga wurinsa innahu huwal wahhab lallai shine mai yawan kyauta walhamdulillahi rabbil alamin godiya ya tabbata ga Allah ubangiji halitta وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان بقلم معلفها محمد الصالح العثيمين wannan shine karshen wannan littafi ne albarka muna godiya ga Allah wanda cikin nemansa mun fara littafin kuma mun kawo shi karshe abu da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa inda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya kara mana fahimta Allah ya sa mu dace a rayuwa a nan duniya da lafiya subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu idan akwai tambaya da uku sai mu amma da amsa insha Allah na Allah <laughs> نعم. نعم. نعم. من عمل صالحا نعم انا انا انت الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا دوك وندا ايكتا ايكي نقرن min zakarin aw daga cikin namiji ko kuma mace wa huwa mu'min alhali yana mumini hu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi rayuwa mai kyau shine hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum haka na kuma za mu saka masu da ladan su bi ahsani ma kanu ya'malun lada wanda yafi kyau akan abin da suka kasance suna aikatawa نعم هذا مغالب نعم نعم